Allah ne ya zaɓe shi akan wannan harka to ba zaɓin da Allah ya masa ba zaɓin NNPP ba ne ba zaɓi ne na al'ummar Kano baki ɗaya ba za a ware wani a ce saboda bai yi mu ba a cutar da shi ko kuma wani a fi masa kaza na alheri rayuwar nan gaba ɗaya Allah yana jiran ya ga wace irin godiya Abba Kabiru Yusuf zai masa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 wannan abin idan ya faru ko aka ba wa eh, wani bangare za a yi rigingimu amma Allah bisa taimakonsa ya sa babu wata rigima babu wani tashin hankali wannan babbar ni'ima ce duk wanda ka ji yana so a yi tashin hankali a kowane bangare yake to zai tabbatar maka da cewa bai san me ake nufi da tashin hankali ba da ya sani ba zai so ya zo kusa da shi ba ballantana ya same shi ko ya zo kusa da yan uwansa na'am to ganin abubuwan da suka faru a baya musamman yadda wasu ka dinga kalamai haka na kaditan aditan wani jan hankali za a yi wa al'umma musamman magoya baya kowane mutum kullum abin da ya kamata ya fara tunani shine ya tsarin Allah ya tsara a rayuwata menene hukuncin Allah da ya kamata in ɗauka akan kowane irin abu ba a yin soyayya irin ta rashin hankali kuma ba a yin ƙiyayya irin ta rashin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa ka so masoyinka baya baya in ka tsananta san shi sai ya koma maƙiyinka haka ka ƙi maƙiyinka baya baya in kai wasa wannan maƙiyin sai ya dawo uyi almuhim shine kada ka furta maganar da wata rana ba ma a lahira ba tun a duniya idan an kunna ma za ta dawo ta zama maka tashin hankali a irin tunaninka bai kamata ba gaskiya kana ganin yanzu wasu lokaci yayi da sun gane cewa annabi ya fako ba zan ce wai wani ya gano dama annabi ya fako ba mutumin da kila yana da wa yana da ɗan uwa yana da dangi yana da babban mutum yana da uwa yana da uba sun mutu ai ya tabbatar da cewa babu wani abu da Allah ya hukunta Allah ba zai iya yin sa ba in dai kaga abu ya faru to Allah ne tabaraka ta'ala ya shirya babu wanda zai iya juye wannan abin zuwa ga wani abu menene zai sa a ci sai har mutum ma ya ja ko na ja ai da kaga abu ya faru ba laifi bane ba in kana da shakku akan abu ka kai kotu ai ta shari'a amma ya zama a cikin shari'ar ni gaskiya nake nema kai gaskiya kake nema kun fito kun goyi bayan shi abba gida gida kuma gashi ya kai ga nasara wani shawarwari za ku ba shi a wannan karo wajibi a bawa abba Kabiru yusuf shawarwari cewa allah ne ya zaɓe shi akan wannan harka to fa ba zaɓin da allah ya masa ba zaɓin nnpp ba ne ba zaɓi ne na al'ummar kano baki ɗaya ba za a ware wani a ce saboda bai yi mu ba a cutar da shi ko kuma wani a fi masa kaza na alheri rayuwar nan gaba ɗaya Allah yana jiran ya ga wace irin godiya Abba Kabiru Yusuf zai masa bisa wannan ni'ima da bashi wakilcin al'umma da yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a cewa Allah duk wanda ka bashi wata dama a cikin al'umma ta misali ta wakilci yayi musu alkhairi to Allah shi ma kai masa fiye da abin da ya musu na alkhairi haka in ya cutar da su to Allah kai masa fiye da abin da ya musu mafi girman shawarar da zan ba wa shi mai girma zababben gwamnan jihar kano abba kabiru yusuf shine ya ƙara yin tunani a cikin ayyukan alkhairi da yake yi su waye wa'inda idan ya ba su damammaki za su ƙara taimakonsa ba mutanen da yana tura sakonni suna riƙewa ba ko kuma a ce eh, guga rijiya ta ba da ruwa guga ya hana ko kuma ya tsinke ya faɗa ciki dan wannan lokacin da aka ɗauka yanzu ya san halin kowa ya ga wani me yake yi ya ga wani abin da zai iya an gano masoya na gaske an gano masoya ba na bogi amma wasu na cewa kamar wai duk da halin da aka shiga na fargaba tun da daga yin nasarar kwakun so mai ramuwar gayya mun an so mu ramuwar gayya eh wai kamar kun so mu yi wasu yan adawa ku bi ta da kulli a ni a sani na da irin zuciyata mai girma gwamna abba kabir yusuf baya bita da kulli da yawan ma mutanen da suka yi masa abin sharri inda za a yi masa magana za ka ji magana yake ta alheri a kansu ni ban san zai iya yin haka ba kuma wani mutumin idan aka yi masa hukunci la'alla abin da ya dace da shi ne ka san akwai bambanci tsakanin adalci da ihsani ihsani shine mutum ya kwaɗa ma mari ka ce na je kana yafi ka yi masa ihsani amma adalci shine in ka mare ni na kai ka kara a ce kai ma a kwaɗa mamari. To za a ƙarshe menene saƙonka ga al'ummar Kano? Saƙona ga al'ummar Kano ba ga 'yan kwankwasiya kawai ba shi ne dukanmu mu farka. Ko a wace jam'iyya kake ka yi wa wannan gwamnatin addu'a Allah ya sa ta fara lafiya ta gama lafiya. duk abubuwan da ta ɗauko na alkhairi Allah ya bata ikon saukewa wanda ta ɗauko ba na alkhairi ba ne, Allah ya canja wa mutan Kano ya zama alkhairi in aka ci gaba ba ɗan jam'iyyar NNPP ba ne ba ba na APC ba ba na ABGA ba ko ma wane ne a yi ayyuka wanda za su ji su amfani al'umma sannan kuma an yi addu'o'i da yawa a wannan abubuwan da suka faru to fa addu'ar da aka yi gaskiya kaɗan ce akan wanda ya kamata a yi yanzu shine mai ta addu'a Allah ya taimake shi Allah ya dafa masa Allah ya zama gatansa duk wani abu da ake gani ba zai yiwu ba to Allah ya bashi ikon yayi ayyukan alkhairi su kuma wanda suka faɗi su ma Allah ya ba su kyakkyawar makoma Allah ba buƙatar mu idan sun faɗi wai su taɓe su shiga uku a ringa dariya ba a'a ba shine buƙatar ba Allah ya taimake su ƴan Kano ne Allah ya taimake mu ƴan Kano ne Allah ya taimaki jihar Kano da ƴan Kano da suke cikin Kano baki ɗaya.